nos programmes et er à la prochaine. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkan ku da safiyar yau Litinin 29 ga watan Afrilu na shekara ta 2024. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safe a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Ibrahim da kanin labaran. To Aisha, sojojin Ukraine na dada janyewa daga wasu fagagen daga yayin da sojojin Rasha mafiya yawa ke dada dannawa gaba. Kasar Burkina Faso ta sake dakatar da wasu kafafen yada labaran kasa da kasa da dama waɗanda ke zargin sojojin kasar da tauye haƙƙin ɗan adam. Sannan shugaban Amurka Joe Biden da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi magana ta wayar tarho jiya Lahadi kan yakin Gaza. To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji yadda wasu mutane da ake zargi masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ne suka haɗu da ajalinsu a jihar Taraba da aka kama su aka kaci ofis din hunta da dare sosai sai kidnappers din sai suka haɗa kuke suka zo za su kwace nan sai ɗaya daga cikin wanda suka kama asalin masu karafun kenan eh. sai ya gudu sai aka kashe ɗaya sannan za a ji makasudin dakatar da shugaban kungiyar askarawan zamfara da gwamnatin jihar ta yi. Mun samu matsala da shi kan shi shugaban wannan da muke cema community protection guard wa'anda na nada bisa ga kan irin wasu kalamu da ya zo ya yi a gidan rediyo wanda ba daidai bane ba kuma da yawansu ba haka bane ba kamar yadda muka saba a rana irin ta yau litinin sarfilu yana nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda zai kawo muku ci gaban shirin da ya gabata a kan zargin da ake yi wa shugaban kungiyar miyatta Allah na jihar Adamawa da karbara da kuma baiwa kwamishinan 'yan sandan jihar toshiyar baki. To amma dai yanzu sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Sojojin Ukraine waɗanda ba su kai na Rasha yawa ba na ta janyewa daga fagagen daga a gabashin Ukraine yayin da sojojin Rasha ke daɗa dannawa zuwa yamma a cewar janar Alexander Siski na sojin Ukraine jiya Lahadi. shugaban ukraine ma vladimir zelensky ya sake kokawa ga abokan arziki da su tura karin makaman kare sararin sama samfurin patro cikin gaggawa siski ya ce sojojin ukraine da aka yi wa yawa sun janye zuwa sabbin fagagen daga a yammacin wasu ƙauyuka uku da ke gabashin wurin da ake fafatawa inda rasha ta girke ɗimbin sojojinta a wurare da dama Kasar Burkina Faso jiya Lahadi ta sake dakatar da wasu kafafen yada labaran kasa da kasa da dama. Wasu ma har sai yadda hali ya yi saboda salon da suka bi wajen bayar da wani rahoto mai zargin sojojin kasar da karkashe mutane ba bisa ka'ida ba a cewar hukumar kula da harkokin sadarwar kasar. wannan ya biyo bayan wani al'amari makamancin wannan a makon jiya lokacin da burkina faso ta dakatar da shirye-shiryen muryar amurka da na bbc na wucin gadi bayan da suka yada wani labari inda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ke zargin sojojin burkina faso ɗin da cin zarafin bil'adama cikin kafafen labaran da aka dakatar a ƙarshen makon akwai jaridar faransa ta le monde quest france da jaridar guardian ta burtaniya da rediyo deutsche welle na jamus da gidan talabijin na tv5 mon na faransa a cewar babbar hukumar kula da sadarwa csc Shugaban Amurka Joe Biden da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi magana ta wayar tarho jiya Lahadi kan yakin da aka shafe watanni kusan bakwai ana yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas a Gaza. To amma fadar White House bata nuna alamar ana gabda cin matsagaita wuta ba. wani bayanin fadar white house na cewa shugabannin biyu sun yi nazarin tattaunawar da ake yi ta neman sakin waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma tsagaita wuta a gaza nan take an ɗau tsawon watanni ana shirin shiga wata tattaunawa ta tsagaita wuta to amma hatta tattaunawar da ake tsakanin isra'ila da hamas tare da taimakon amurka da masar da qatar ta cije fadar white house ta ce a wata tuntubar netanyahu da ya yi biden ya jaddada matsayar shi da wasu shugabannin kasashe goma sha bakwai cewa hamas ta gaggauta sakin mutane wajen ɗari da ta yi garkuwa da su ta kuma amince a tsagaita wuta amurka dai ta yi ta ƙoƙarin ganin an tsagaita wuta na tsawon makonni shida akalla madalla Kafin mu kawo muku sashen labaran na biyu, za mu buɗe taskar rahotanninmu wanda zai kai mu jihar Taraban Najeriya wanda ke arewa maso gabashin ƙasar. inda al'ummar garin sinkani da ke karamar hukumar arrokola suka yi gama da wasu mutane da ake zargi masu garkuwa da mutane mutane ne wanda ya kai ga kashe hudu daga cikin mutanen wakilin muryar amurka lado salisu garba na dauke da ci gaban labarin a najeriya da 'yan ta'adda da garkuwa da mutane domin neman kudin fansa na ci gaba da cin karensu babu buka a shiyar arewa maso gabashin kasar musamman a jihar taraba inda 'yan bindigan ke ci gaba da walwalarsu a wasu yankuna na jihar ko da a baya bayan nan ma 'yan bindigan sun yi sanadiyar kashe wani basarake mai daraja ta uku sai gashi yanzu kuwa 'yan yankin sansani da ke karamar hukumar ardukwala a jihar taraban su ne suka yi artabu da 'yan bindigan lamarin da ya sanya 'yan garin suka yi ba ta kashi da wasu waɗanda ake zargi 'yan ta'adda ne a yankin sunkani da ke karamar hukumar ardakwala a jihar taraban har al'amarin ya yi sanadiyar kashe waɗanda ake zargin su hudu wani matashi wadda lamarin ya faru a idon sa ya koshe damun yadda lamarin ma ya kasance ta wayar talako tare da alkawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba. da aka kama su aka kashe ofis din hunta da dare sosai sai kidnappers sai suka haɗa group sai suka zo za su kwace ce nan sai ɗaya daga cikin wanda suka kama asalin masu karafun kenan sai eh. dai ya gudu sai aka kashe ɗaya to da suka zo rediyon ɗin nan yan kinafas ɗin su sai aka kashe mutane to ɗaya daga cikin su da ya koma gida zai je kwanta sai aka je aka kama shi a gida garin kama shi ɗin reharkis ya tashi sai aka kashe shi aka kona shi da wuta ya zama gawa hudu kenan wani suspected kidnapper faruwar wannan al'amarin ke da wuya. Wasu daga cikin mazauna yankin garin Sunkani da ke karamar hukumar Ardobala jihar Taraban sun mini bayani dalla-dalla ta wayan talho tare da nuni da cewar wannan ba shine karo na farko ba. Shi ma wanda ya buƙaci da a sake sunarsa. Gaskiya abu ya faru a Sunkani abun mamaki abun takaici amma muna kare godewa Allah mu a Sunkani wannan abu ba shine na farko ba wannan abu an yi shi Allah ya yi ikonsa yau an sake an yi shi domin bana iya mantuwa shekarun baya da suka wuce an samu 'yan gari masu hannu a cikin wannan abu su ma babar su ba an musu kisa irin waɗannan belle kuma yau an samu mutane da suka tsaya a bayan gari suke hana mu kwanciya suke hana mu yin zaman lafiya sun kani yau Allah ya kawo mana cikin sauki aka san ba aka harbi wasu daga cikin su babu abun da zamu faɗa sai dai mu mun gode to ko hukuntan karamar hukumar Ardokola a jihar Taraban suna da masaniyar wannan al'amari tambayar kenan da wa shugaban karamar hukumar Ardokola a jihar Taraban Honorable Ismail Zakari wanda ya ce su dai yan kada a samu su da makamai suka taba laifin ba da hudu duk mutumin da aka same shi da makami ba ba zargi a cikin sa na al'amarin ya faru kenan ya faru a wani yanki ne haka na sunkani a cikin garin sunkani yanzu wani hali al'umman wannan yanki ke ciki a sunkani yana zama lafiya ba damuwan komai abin da aka nan bai shafi kowa ba ya shafi wadda aka same shi da makamai ne su ne kawai shafa wani kira kake da shi ga al'ummar ka na karamar hukumar ardokola ina kira da al'ummar ardokola gaba daya kowa ji tsoron Allah wannan ba shine na farko ba ko na biyu da al'ummar hukumar ke dakile ta'addanci da 'yan ta'adda a yankin nasu. A yayin da nake kokari hada wannan rahoton na yi ta kokari domin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban amma hakata bata cimma ruwa ba. Na aikewa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban sakon karta kwana ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoton shiru kake ji. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. An gaishe ka Lado. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim da karashin labaran duniya. To Aisha tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya sake kulla wata alaka ta 'yan ra'ayin riƙau da Firaministan Hungary Victor Orban idan ya ci zaɓe a watan Nuwamba. Trump wanda ake ganin shi zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a zaben shekara ta 2024 ya yi wannan furicin ne a jawabinsa ga babban taron 'yan ra'ayin riƙau CPAC da aka yi a Budapest. Babban taron 'yan ra'ayin riƙau ɗin na CPAC ya daɗe da zama mai matukar tasiri a siyasar 'yan ra'ayin rikau a Amurka yanzu ya yaɗu a yammacin duniya. ganin wannan ne karo na uku da ake yin shiyar turai na taron na sipak a hungary mai masaukin baki kuma babban mai jawabi firaminista victor oban ya ce 'yan ra'ayin rikau na da damar kwace mulki a wani babban zaɓe a wannan shekarar sannan ya ce make america great again make europe great again hoira donald trump ya ce a sake farfado da martabar amurka a sake farfado da martabar turai sai ka yi donald trump sai kun yi 'yan rajin kare yaucin turai a ƙarshe Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da jami'an diflomasiyya sun soki wata doka wadda Majalisar Dokokin ƙasar Iraki ta kafa a ƙarshen mako ba tare da yaɗawa ba wadda ta tanaji hukuncin fursuna mai tsanani ga 'yan luwaɗi da maɗigo da masu canza jinsinsu. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya faɗi a wani bayani cewa dokar da aka kafa jiya lahadi a ta bakinsa na barazana ga nau'ukan mutanen da suka fi fuskantar haɗari a iraki ya ƙara da cewa za a iya amfani da wannan dokar wajen tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da bayyana ainihin yadda ake yayi yi gargaɗin cewa wannan dokar za ta hana saka jari daga ƙasashen waje. tuni dai ga gamayyar kamfanonin kasuwanci na ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa irin wannan mataki na wariya a iraki zai gurgunta kasuwanci da ci gaban tattalin arzikin ƙasar a cewar takardar bayanin sakataren harkokin wajen birtaniya david cameron ya yi kira wannan dokar mai haɗari da kuma tayar da hankali. A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A ci gaba da kawo muku tattaunawar da muryar Amurka ta yi da gwamnonin arewacin Najeriya nan su goma da suka halarci wani taro da cibiyar nazarin zaman lafiya ta Amurka ta yi a birnin Washington DC. na tattauna da gwamnan zamfara dr dauda lawal dare akan makasudin dakatar da shugaban askarawan zamfara wanda tun farko masana harkokin tsaro suka yi bayani cewa akwai bukatar a yi taka tsantsan la'akari da irin kwarya kwaryar horarwar da askarawan suka samu ga abin da yake cewa mun samu matsala da shi kan shi shugaban wannan da muke cema community protection guard wa'anda na nada bisa ga kan irin wasu kalamu da ya zo ya yi a gidan rediyo wanda ba daidai bane ba kuma da yawansu ba haka bane ba shi sakataren gwamnati ya ga cewa bai kamata a ce kana ma'aikaci ba ka zo ka yi irin wannan kalami ballanta nama in ba ka da wata hujja abubuwan da yake magana da yawan su mun riga mun yi me zai sa zai zo ya irin wannan ya magana akan cewa ba a ba su kuɗaɗe ba a local government wanda yake ni kuma na san cewa ina saudiya kwamishinan tsaro ya aika mun. da takarda kuma na sa hannu akan cewa a ba kowane karama hukuma kudade na kula da motoci da makamantansu amma baka gani ko an samu irin matsalar nan da ake samu a najeriya cewa an yi aiki dan aiki bai idda ba a haka ba zai yi ba kuma inda shi kan shi yan dota bai kyauta ba ina tare da shi a kauran namoda kuma mun gaisa inda akwai irin matsala sai ya ce gwamna ina son ganin ka mhm. ko kuma a lokacin ma zai iya gaya min cewa ga irin matsalolin da ke fuskanta wato abin da mutane ba su sani ba shine muna cikin wani hali ne na kaka zami kafin ma a bari mu yi wannan community protection guard mun wahala kafin a bari mu sai bindigogi ni na san wahalar da na yi saboda irin na uban ba wai ko da shi zaka zo ka faɗa ma al'umma irin matsalolin da ke ciki ba abin da zaka yi kawai kai dai ka yi abin da zaka yi ka tabbatar da cewa ka shawo wannan matsala ba ma wai sai ka gaya ma al'umma ba ana ba shi shugaba a mai uzuri kuma a tambaye shi a ji abu ne wanda ni ne fa na yi tunanin cewa bari in zo in yi wannan don kare al'umma kudaden da muka kashe kadai na training mutanen nan da albashin da bindigogin da muka saya biliyoyi ne ba ba abin wasa ba wani irin sauyi ko kuma akwai wa'adi da zaka iya bayarwa domin mutane su ga sakamakon wannan taro da aka halarta matsalar tsaro kin sani ba za ka iya ba da wa'adi ba dan da za a iya ba da wa'adi da zan iya gaya miki cewa cikin kwana biyu da na zama gwamna da na riga na gama wannan matsala amma abu ne wanda yana daukan lokaci abu ne sai ka yi zurfin tunani abu ne sai ka samu taimako sauraka abin da zan iya cewa ni ya san tsakanin da Allah maganar tsaro yana zuciyata kusan shine babban matsala ta sama da shekaru goma zamfara take fama da matsalar tsaro kuma kana tsare da wannan kafin kai tsaya takara wani irin shiri kai don tunkarar matsalar tsaron wato na farko kamar yadda ka sani tun kafin in nemi gwamnan nan na san cewa kuma har ga Allah da na shigo din na yi abubuwan da zan iya yin bakin karfi na don in tabbatar cewa na kawo zaman lafiya a zamfara kamar yadda kika sani na daidai ban da soja ban da dan sanda ban da civil defense sai yadda gwamnatin tarayya ce da ni saboda haka ina nan ina bin su sawu da kafa don mu samu fahimta don su taimaka mana su ba mu sojoji su ba mu 'yan sanda su ba mu makamai da sauran na'urori wanda za mu iya shan kan wannan matsala ta tsaro da muke fama da shi gwamna dauda lawar dare kenan yayin wuta tattaunawa da muryar amurka kada dai a sha'afa sashen hausa na muryar amurka ake saurare daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar ta voa africa mita 200.5 zangon fm sannan a duk sa'ad da ake so za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com sannan ana iya bibiyan mu a shafukanmu na sada zumunta kamar facebook x da instagram domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata yanzu kuma lokaci ne da sarfilu zai gabatar muna da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro barkan mu shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu ɗaura kan batun zargin da ake yi shugaban ƙungiyar miyar Allah na jihar Adamawa na karɓa da bayo kwamishinan 'yan sandan jihar Taushiyar Bai. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel. Masu sauraro har yanzu shirin yana jihar Adamawa inda muke duba yadda tsaye gumi ya janyo kama shugaban kungiyar ta Allah na jihar Alhaji Ja'oji Isa. Tun farko dai labari ne ya fito daga fadar hakimin Belal ɗan lawan ɗin Muba Alhaji Abubakar Murtala cewa Ja'oji na amsan na goro daga hannun barayin daji yana kai wa kwamishinan 'yan sanda na jihar. Wannan labari ya kai ga kama Ja'oji. Har kuma aka buɗe bincike don tantance gaskiya da akasinta. rundunar da ta kama ja-oji don gudanar da bincike da zumman nesan ta kwamishina daga zargin kamar yadda a makon da ya gabata idan watakila mai sauraro na biye da shirin hakimin belar alhaji abubakar murtala ya tabbatar da cewa wannan batu ba gaskiya ba ne. babu wanda ya kawo maganar kwamishinan 'yan sanda a cikin wannan al'amarin na lado. Ta magana cewa yana karɓar kuɗaɗe don ya ba kwamishinan 'yan sanda an faɗe shi da kawai an yi kiro ne kawai ya tana. Ya sani na san akwai abubuwa da suka taso na maganar eh, mutane mu Fulani da kuma Mountain Vigilante da aka samu yar matsala aka ɗauko su aka zo su aka kawo su a nan muka ɗauki kes muka ba su su mutanen Wasan Adama matsayin su shugabanni suna fulani amma na magana wai an ba da kuɗi ga shi shama ne ko dan ya ba da da kwamishinan yan sanda wannan ba ba daidai ba ne to wannan shine gaskiyar al'amari a ce wani ya ba da kuɗi ga sun ya kawo kwamishinan yan sanda babu sun kwamishinan yan sanda don a tabbatar da wannan maganan an haɗa mu da ni a matsayin na shugaban eh, shi ya kiri dalil su mutanen mabban shama din an zauna an kofa juna ba haka ba ne ta je da maganin. yanzu haka ana ta yama hazo hankula sun tashi tsakanin magoya bayan shi shugaban wannan kungiya ah, alhaji jawoji isa kan cewa ai an riga lafta mai kashin kaji ah, wani kira kake gare su su kuma domin ganin yanzu su mai da hankali a natsu a gane inda matsalar take cewa wani alamari ba haka bane to shi ba da lazo shi harkar rayuwa ta duniya da kuma shugabanci dama haka ta gada ai dole akan aikin ka na matsayin ka na shugaba babu irin abin da ba za a kan ka ba sai ya kawo kuma dole ka aikace shi maganin yana chairman ko shugaban fulani ko shugaban magwan na adamawa an faɗi abu a kansa ba ba tilas ne da ce ya ɗauka ko kuma bai ɗauka ba ko ba haka ba sarki ko shugaban ƙasa ba bai wuce ba ga shi yana faɗa ba akan social media ana faɗan maganganu kan mutane wanda ba daidai ba ko ba haka ba in ta kasance shugaba dole ne ko yana iya faruwa a kanka wanda kuma matsayin ka na shugaba ya ka ɗauke shi ni dai a iya sani na shugaban kula eh, ko magwan na adamawa mutum ne wanda muka ɗauki kansa namu na kasar da muka bashi aminsa to wannan ne zan iya faɗa wani shawara kake da shi ga al'umma duba da cewa irin waɗannan shatifaɗi da ake ta yi abubuwa ne wanda suke tada hazo wasu lokutan ma suna kai ga baiwa hamata iska musamman ga ga shugabannin kungiyoyi duba da cewa ku kuke jan ragamar shugabanci a matsakin gargajiya a jiha ko ba na lado da farko dai zai dauke nan dama da bawa jama'a hakuri mutane yi hakuri su kwantar da hankali shugabanci ya gaji ka dama dole ne haka ya faru dole sai an haɗa kai an haɗa eh, hankula guri guda an zauna an tattauna an kuma fahimci juna an kuma samu fashin zaren al'amari wannan shine shugabanci ina kira ga jama'a jama'a kasa kowa da kowa kowa zai kwatar da hankali wannan shi da kira da gani da jama'a gaba daya kamar yadda aka ji hakimin belal ya kare ta wannan labari tare da neman afuwa daga ja'oji Duk da haka, lauyan miyatta Allah barista Abubakar Kolo ya ce za su shigar da hakimin kara don neman diyyar ɓata suna. yawa suna na barista abubakar zubairu colonel dai gaske a matsayina ni ne legal advisor na miyati allah kuma ni ne lawyer shi chairman na miyati allah alhaji oje isa jiya misali karfe goma sha biyu sai aka kira ni a sib akan cewa ai da na aka kira ne zuwa na can sai aka nuna mini post da eh, eh, akan maganan deformation of character akan maganan shi sarkin belel hakimin belel ya faɗa akan chairman cewa shi chairman yana karɓar kuɗi a hannu a mutane especially in ishu ya kawo kamar game da irin su shari'ar na kidnapping da su. yana karba kuɗaɗe yana kawo commissioner of police na adamawa state da aka nuna min wannan tangur kuma a wancan lokaci chairman din yana zaune amma sai na ni loya sai na tambayi chairman ga zargin da ake zargin ka akan a sai ni loyan ka ga min gaskiya abin da yake faruwa wallahi ya ga min gaskiya akan cewa shi chairman na mi yatti Allah bai taba yayi wannan abu ba bai taba ya je ya samu commissioner of police ce masa gashi na kawo maka abu bai taba ba shi aikin aikinsa da yake yi in an zo akwai yadda zai a yi settling akan wani ishu ya shiga ya yi in ya kama barawo ya kama kidnapper ya kama duk wanda ya aikata laifi awa daya mutum ba zai sa ba zai tura ma police wannan kan haka aikin sa yake wannan duka kuma mun shaida haka to daga baya da muka samu labarin cewa a shi hakimin belel din ne ya sa aka kama waɗansu mutane wanda yana tuman su ko su barayi ko su ko irin dai yana tuman su ya sa aka kama su ya sa yaran gidansa suka daki wa'ancan mutane har ɗayan ya rasu amma barisa mhm. eh, yanzu misali shi hakimin belal bayan kun je gabarin kwamishinan yan sanda eh. ya yadda ya zo gaban kwamishinan yan sanda ko bai zo ba yauwa da jiya kwamishinan of police ya faɗa cewa lallai laraba hakimin belal zai zo muka to muka duka muka jira zuwansa don shi ne ainihin wanda ya haddasa wannan abu mu ji a bakinsa ya zo kuma mu ba abun da ya ba mamaki ya zo ya ce shi yana neman gafara abun ciyaman na mai yi Allah ya yafe masa ya yi kuskure ya yi karya da ciyaman ya gama na muka ce ai a matsayin mu loyoyi don in ka bata mutum suna don ka ce masa kawai ka yafe ba haka bane jaridan da ya hira akan cewa shi ciyaman yana karba kudi a madadin sunan da a madadin kwamishina yana kai masa ya kira yan jaridun ya yi musu bayani cewa maganganun da na yi akan ciyaman cewa ga ayyukan ayyukan da yake in nan karya ne kuma ina nema ya yafe mini haka ne ya kamata a yi amma shi ya tsaya akan cewa za mu haɗu karfe biyu da shi ya zo ya gaya muku ku 'yan jaridu cewa bayanin da ya yi ma 'yan jaridu cewa ga aikin ciyaman ja'oji nan kare ya iya zo to shi ne yanzu mu muna nema za mu sa ciyaman ya neman hakkinsa ma dole ne mu je kotu mu je mu mu je kotu ya zo ya gaya mana ina ya samu labarin nan ko kuma ya zo ya nema gafara kotu ya sashi ya yi abin da muka nema ya yi dama ne abin da ya kamata a yi. To idan muka sake leƙa ga shugaban kungiyar mai ta Allah Ja'oji Isa ya ba mu labarin abin da ya faru a gaban kwamishinan 'yan sanda da kuma buƙatar da suka bayyana. To yanzu su sun gamsu da zuwa su zo su rubutan zai je ya sake janye kalamansa ko dai da kuka tashi a gaban kwamishinan 'yan sanda magana da ta su ce da haka kenan koya. Abun da ya faɗa a gaban kwamishinan 'yan sanda ya gamsu. Ashe zai za su je su rubuta su nuna duniya abun da suka faɗa ba haka bane mun gangaro mun dawo gaban PPR mun guroje ya nana ta cewa shi zai faɗa zai nuna duniya abun da suka yi da ba haka bane abun da suka yi da kuskure ne na to su yin gani su yi kuma duniya ya gani. To yanzu eh, tun da kuka rabu a ofishin eh, 'yan sanda musamman gaban shi kwamishina ya sake tuntubar ka a ina za ku yi wannan zamar me za ku yi a gurin zamar ko dai har yanzu ba a yi komai ba. Yanzu dai ba a yi komai da dama ya ce mana za mu zo mu zanna ah, shi a shi tun da zaman da dan jaridu ne da dan jarida za a yi zaman ba zai zo ba. Na ce to shi kenan mu kuma dole mu nuna duniya shi ma duk duk da yake yake aje a nemo shi ya faɗa ma duniya shi fa abun da suka faɗa din nan ƙarya ne don ko kai babba ne in kai ƙarya ka fito ce ƙarya ne sannan duniya ya yi dalalle ka faɗi da jiya ga abu da ka faɗa yau ka fito ce ƙarya ne in ba haka ba mu ba za mu yadda ba idan ina gode Allah ina gode annabi Allah ina gode shi kuma shi na Adama Zadak don abun da ya sa ya yi gaskiya ya nuna shi mai gaskiya ne don ya yi bincike da kanci ya tabbata wannan abu ƙarya ne to abun da nake faɗa don Allah in ma ka tubi mutum to to ka bi ka bincika ka tabbata wannan abu yayi ne ko bai yi ba bai kamata ba in ka in ka yi abun nan da zuciyanka kawai ka fito da wani kalma wanda ba ba shi bane wannan ba daidai bane don Allah ina rogo shi kuma ina goda shi kuma shi nan police har ga Allah don yayi tsakaninsa da Allah kuma yayi gaskiya don yau da da aka ga shi sai hakimin din ya fito ya ce wallahi ba haka bane gaban kwamishinan police ina goda ina Allah ina goda annabi Allah ina goda gaban kwamishinan police ni kuma ina nan in akwai wanda na karbi naira goma sa ya fito ya gaya min wane ka karbi naira goma na wallahi ni za mu mu yi magana da shi wanda ya faɗa din kuma ba za mu yadda ba ba za mu amince ba don ya bata mana suna yanzu ya nuna duniya shi abun da ya faɗa yake faɗa ƙarya ne ko shi waye ne ya faɗa ƙarya ne. me za ka gaya wa ma magoya bayan ka musamman 'ya'yan wannan kungiya da me yace Allah duba da cewa wani al'abari kusan ma zai shafi kungiyan ku a matsayin ka na shugabanta na jiha. abun da zan gaya musu ko ya kwantar da hankalinsa ya hakuri wannan abu ƙarya ne wannan abu ba gaskiya ba ne tunda rana ɗaya ta abun ya fito ya nuna ƙarya ne sun faɗa ƙarya ne gaban kwamishinan polis ya zo ya faɗa gariya ne to Allah ah, kowa ya yi haƙuri duk abun da yake ya ji abun da suka ji su yi haƙuri. masu raro kun dai ji abin da ya faru har ya kai ga haifar da sakamako irin wanda ba a bukata. za mu koma gefe domin jin yadda wannan takaddama za ta haifar don sake dawowa don sanar da ku sauraro. Yanzu a madadin wakilinmu na jihar Adamawa Salisu Garba Lado da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. An gaishe da sarfi Yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Ibrahim ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice. To a takaicen sojojin Ukraine waɗanda ba su kai na rasha yawa ba na ta janyewa daga fakagen daga a gabashin Ukraine yayin da sojojin rasha ke daɗa dannawa zuwa yamma a cewar janar Alexander Siski na sojin Ukraine jiya Lahadi shugaban ukraine ma vladimir zelensky ya sake kokawa ga abokan arziki da su tura karin makaman kare sararin sama samfurin patro cikin gaggawa kasar burkina faso jiya lahadi ta sake dakatar da wasu kafafen yada labaran kasa da kasa da dama wasu ma har sai yadda hali ya yi saboda salon da suka bi wajen bayar da wani rahoto mai zargin sojojin kasar da karkashe mutane ba bisa ka'ida ba a cewar hukumar kula da harkokin sadarwar kasar tsohon shugaban amurka donald trump ya ce a shirye yake ya sake kulla wata alaka ta ra'ayin rikau da firaministan hungary victor orban idan ya ci zaɓe a watan nuwamba. Trump wanda ake ganin shi zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a zaben shekara ta 2024 ya yi wannan furucin ne a wani jawabinsa ga babban taron 'yan ra'ayin riƙau CPAC da aka yi a Budapest. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da jami'an diplomasiyya sun soki wata doka wadda majalisar dokokin ƙasar iraki ta kafa a ƙarshen mako ba tare da yadawa ba. wadda ta tanaji hukuncin fursuna mai tsanani ga 'yan luwaɗi da maɗugo da masu canza jinsinsu. Masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu naɗe tabarmar mu na yanzu. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawai da ya shirya ya kuma bada umarni da ma mu na yanzu Mr. Calvin. Ni Aisha Ma'azu ake cewa wani lafiya. Ma'asala.